Haka take studio kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamma ada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. Gobe 19 ga watan Agusta al'ummar musulmin Nijar za su sallace ranar Ashura za ku je Mustapha Amado malamin addinin musulunci kan muhimmancin wannan rana ta Ashura. haka kuma za mu je yankin agadas tare da ku inda ake ci gaba da raya sallar gargajiya ta biyanu za ku ji gwamnan yankin game da bukukuwan wannan al'ada rahotonmu na musamman kuma za mu je tare da ku a yankin doso domin kawo muku labarin kamfan al'urar yaƙi da cutar covid-19 da la yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya. Al'ummar musulmin Nijar za su raya ranar gobe 19 ga watan Agusta wato Ashura da ke daidai da kwanaki goma na sabuwar shekarar musulunci wannan rana tana cikin watan Muharram tana da muhimmancin gaske a cewar shugabannin addinin musulunci domin a wannan rana ce Allah ya ceci annabi Musa a salatu daga hannun Far'auna Dr. Mustapha Ahmadu ya yi wa Salamatu Kadiri karin haske. Ashura ita ce ranar da addinin Musulunci ya bayyana, ita ce ranar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin Madina hutawa daga Makka lokacin da ya bayyana aikin da Allah ya mishi ya bayyana Islam a bayyane rana ce da ita ce ake lissahin shekara ta addinin Musulunci ake cima hijira. Cikin Muharram ne rana ta goma, rana ce wadda take kan ma Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo Musa shi ma wani annabi ne wanda Allah turo shi wajen Fir'auna da mutane mutanen shi ya ci nasara bisa mutanen fir'auna da fir'auna shi kanshi daga nan ne darajar ita wannan rana ta taso kuma abin da musulmi ya kamata ya yi cikin wannan rana ka yi raskwana abin da ka yi menene ne cikin shekara da ta wuce menene ya rage mini menene ne ban yi shi ba daidai wani bashi ne aka biyo ni wani abu ne ban yi ba wani abu ne na hana ma diyana ko ban musu ba alhali ya kamata in musu duka wannan sai ka yi raskwana shi sai ka biya ka shiga cikin sabuwar shekara a tsarkake A yau ne kuma ake bikin biyanu gadan-gadan a Agadas wata al'ada ce ta asalin yankin Agadas a cewar Sadu Soloke gwamnan Agadas. A cewar sa biyanu na fifita zaman lafiya da haɗin kan ƙasa. Gwamnan yankin Agadas Sadu Soloke a cikin rahoton wakilinmu Musa Maman. Salar biyano ce ta fara tun jiya kuma ana ci gaba da shagula. A yau da safe mun zo ne mu karɓi tawagogi da suka kumshi wannan sallah ta biyano wannan sallar abar kayatarwa ce a nan sallah ce da ta daɗe ana yin ta shekara dubu da ɗari hudu sallah ce ta al'ada al'umma agades wannan ne muka zo yin sallah a cikin annushuwa saboda shagugula ne da suke ƙara danƙon zaman lafiya da cuɗayya da kuma ɗan'uwanci. uwanci kamar yadda kuke gani ina miƙa juyayina ga al'umma ƙasata da muke cikin zaman makoki. notre pays et son peuple qui est en deuil. fassarar muntari muhammadu wannan shekara baki da dama ne suka da suka fito daga yankuna daban-daban suke halarta sallar ta biyanu a gadas Sharifa Musa ta zo daga Yamai domin wannan biki ta bayyana jin daɗinta duka a cikin rahoton Musa Maman. hakika na ga shagalin sallar nishaɗi mai fa'ida sosai-sosai da ta danganta da zumunci na yi farin ciki kasancewa a wannan babban sallar gargajiya mai kawo nuni da al'adar da al'umma agades na rike da gargajiyarta kuma tana kiyaye al'adar cikin jihar birnin kwanne yankin tawa mutane da dama sun bayyana alamomin cuta na ci gaba da samun karbuwa a likitar birnin kwamitin ja da ke kula da annobar ya raskunan matsalar wannan annoba a yankin nasu zuwa ranar 17 ga watan agusta a cewar haruna tahiru mamba na kwamitin matakan karfafa wato tsabta na ci gaba domin daktar da yaduwar kwalara a cikin yankin a cikin rahoton asumana arzika ta jiya an ɗauki matakai sosai musamman ma nan babba asibitin kwanni saboda yanzu jami'an tsaro ne aka kawo akwai police municipal akwai gendarmerie ba su bari a wuce domin alluban nan mai kwari ce muna nan ma muna da nan an ka ce har talatin da wani abu to alhamdulillah waɗannan matakan da an ɗauka wala yanzu ko da ni taso ni zo ni bincika biyu dai ɗaya sun kaɗan karu ya zama da takwas lalle an yi yan mace mace daga ciki da an kai totalizan su ba su wuce mutum takwas har zo ke yau ban sani ba in yanzu ba an tahowa ta wani abu ya karu wannan mataki na sensibilization shi an ka ɗauka kwakwara mutane su sani vraiment su rike kawahun su daga zuwa wuraren nan akwai wani jan hankali da nake so in yi ma mutane akwai wuraren da ni ji an ce mutum ya kamu mutane kwata-kwata da sun kai gudu sun kabar shi lalle ba a kusanta kusan mutum kowa jan jiki shi amma a sai a faɗa mu likitoci sai a ɗauki mataki da gaugawa Zuwa ranar yau asibitocin yankin zandar hudu annobar cutar kwalara ta shafa daga cikin waɗannan asibitoci akwai na murya da magarya da ke ci gaba da karɓar sabbin waɗanda suka harbu da cutar a cewar jami'in ba da kulawar farko na ƙungiyar medecin san frontier da ke zandar ƙarin haske tare da suleiman ba ta wayar tarho a cikin rahoton nafisa adamu A cikin jihar Zandar ana iya cewa an samu dakile al'amarin a yanzu dai. Kuma a rike da cewar cibiyar kiwon lafiyar al'umma ta murya ce ta gano wannan bulluwar cutar inda kungiyar Medicine Sans Frontier ke kokarin taimaka musu don cikin gaggawa a murkushe wannan allobar a wannan shimfiɗar yankin. To mafi yawancin lokuta dai matsalolin rashin tsafta ne a cikin garuruwa da kuma cikin iyalai. ga kuma matsalar samun tsabtatattun ruwan sha a kan matakan da aka girka to akwai ɗaukar ɗawainiyar marasa lafiya na kwalera ɗin a cikin cibiyoyin kiwon lafiyar da ke akwai haka zalika akwai matakan da aka ɗauka na karya lagon yaɗuwar cutar ta kwalera a cikin iyalai inda ake gudanar da aikin kashe ƙwayoyin cutar akwai kuma wayar da kai domin girka kyakkyawan yanayin tsabta cikin gidaje Mutantar da ku cewa bisa yankuna takwas da Nijar take da su yankuna shida ne suke fama da wannan cuta a cewar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Gwamnatin Nijar ta aina zaman makoki na kwanaki biyu tun daga ranar yau bayan harin da aka kai a ƙauyen Darai dai mai nisan kilomita 50 daga banu Bango yankin Tilabiri a ranar Litinin wanda ya sandiyar mutuwar mutane 37 kakakin gwamnatin niger ya yi sanarwa a ranar jiya da yamma ta kafofin Tele Sahel. Mutane hudu daga cikinsu mata aure biyu da 'yan mata biyu aka ake kyautata zaton an sace cikin daren jiya a ƙauyen garin Wanzam. kusa da birnin difa a cewar majiyarmu da ke yankin kimanin mutane da dama dauke da makamai da ba a tantance kusuwa ne ba suka shiga ƙauyen wajen karfe goma na dare inda suka raunata mutum guda da kuma a yanzu haka yake samun jinya a likitar difa a cewar majiyar Ƙungiyar 'yan jarida domin tsaro da ci 'yan jarida domin tsaro da cirani wato ijsm ta fara wani taron karawa juna sani na kwanaki biyu kan tsaro dan jarida a cikin yankunan tashin hankali ta da haɗin guwar ƙungiyar decap karin hasken shugaban ƙungiyar abdulrazak idrisa a cikin rahoton rabia mai kano taro ne na ba da horo ga 'yan jarida da animator na region intilaberi kun san region intilaberi tana cikin ɗaya wadda take da matsalar tsaro kuma an san da journalist bayan soji da population ga civil su ma 'yan jarida ba su tsira ba ga wa'annan mutane masu kawo ta'adda a cikin jihar nan shine aka ce ya kamata a ba 'yan jarida horo saboda su kare kansu kuma su taimaka yadda al'umma za ta kare kanta kenan shi dan jarida aka ba shi horo na yadda zai kare kanshi shine zai ba da ga sauran al'umma su ma yadda za su yi su kare kansu kuma ya samu lokaci na ba da labari cikakke bisa haraka tsaro cikin shahar wanga taro kwana biyu za a yi shi an yi a telebiri inda aka musu horo yanzu kuma sauran departament gini wanda suke kusa kusa da yamai aka ba su horo ba yan jarida kaɗai bane ciki akwai jami'an tsaro akwai society civil na comité de paix wanda ake samu a cikin gomin da departement. Wasan ƙwallon kafa na Tournoi da Grande vacancy da aka shirya daga ranar 7 zuwa 17 ga watan Agusta a Dakwaro yankin Maradi ya kammala tun ranar jiya. abubakar kaka sakataren janar na kungiyar kwallon kafa ta da kwaro biki ne a cewarsa da ya taimaka wajen tattara matasan jihar a cikin rahoton adamu umaru wasannin rukunai sun wakana da kyau sosai babban karon karshe ya shiga tsakanin majalisa fc da kabu-kabu inda majalisa fc ta yi galaba da ci daya da banza wannan kwambala gaskiya ta saka 'yan wasa cikin yanayin wasa mai kyau kuma matasa sun bunkasa gaskiya sun yi daɗin wannan fusaha har suna kira ga wasu 'yan asalin da kwaro su shirya irin wannan kwambala domin tana tattara al'ummar da kwaro baki daya musamman matasa a yayin wannan wasa an sami halartar prefen gundumar da kwaro da kansa da sakataren ma'aikatar prefe magajin gari da kuma waɗanda aka gayyato da dama kusan dukkan shugabannin ma'aikatu sun sami halarta kuma sun baiwa matasa kwarin gwiwa waɗanda suka tsara wannan wasa sun baiwa 'yan wasa riguna da kwallo da kuma wasu kayayyaki saboda alkalan wasa domin a da kwaro muna da alkalai masu iya alƙalancin wasa a matakin jiha da kuma a mataki na ƙasa. To sai kuma rahotonmu na musamman bayan kaddamar da ita a cikin watan Afrilun da ya gabata a yankin Doso allurar yaƙi da cutar COVID-19 na ci gaba a cikin yankin Dogon Duci. Dr. Sumana Haruna shugaban likitar ya taɓo maganar kacewar alluran AstraZeneca a ɓangaren wurarensu na gudanar da alluran. Ya bayyana dalilan wannan matsala a cikin rahoton Abdulaziz Danyuma. tabbas uh, kamar duka 'yan kasar nijar gwamnati ya raba magunguna na vaccine na eh, corona mu wajenmu muka samu vaccine iri biyu muka samu shine vaccine sino sinopharm da astrazeneca Eh, ya yi kaman wata uku wanda muka samu eh, allurai wanga muka fara shaushawa na mutanen kaka al'ummar dogon dutse suka karbi eh, wannan shaushawa da fari dai mutanen wasu suki zauwa fasko mutanen suna ji tsoro amma daga bayan alhamdulillah gwamnati ya sa hannun wakilai na garuruwa suka sa hannun yanzu dai mutanen kowa ya gane amfani allura eh, kwanan nan dai eh, mutanen da yawa muka yi allura na corona wanga amma daga baya da muka samu eh, allura na astra shi ya yi da saboda muka yi mutanen da yawa suka sun shi ya yi da amma muna nan zuwa nan zuwa gaban akwai sauran vaccine wanda za a kawo mu mu ci gaba amma akwai na sinopharm shi har yanzu dai ana ta yi a mu vaccination muka sashi cikin aikinmu na kullum yana kullum mutum ya zo ana yi mishi allura babu wata matsala ba a allura mu dai har yanzu ma mu gani wani matsala babu wani zai ce ya samu wani matsala paske bisa lamba bisa kart kart na mutane ni lamba na ne lamba na ne ya kamata a cira in akwai wani matsala yanzu dai babu wani matsala eh, bisa kan allura na sino da astra Domin ci gaba da allurar taƙi da cutar COVID-19 gwamnatin niger ta sanar da wani kamfan gama gari na shawarar Johnson and Johnson a nan gaba. To duka duka da haka ne muka zo ƙarshen labarin namu daga nan studio Kalangu a huta lafiya. Kai Isa, ka kai da wannan cutar corona ta sake bulwa da karfi a wannan karo na biyu? Gaskiya wannan cuta tana baiwa kakana tsoro sosai. Ina iya fahimtar ka, ni ma na samu wannan fargabar ta tsoro shigowar farko ta wannan cutar. Kwayar cutar ta sake komowa, ta shigo rayuwarmu ba wata alamar shaidawa, ta kuma yi banna da dama daidai ne a ji tsoro. Ka gani ko? ni abin da ke bani tsaro shine ɗabi'ar mutane suna yin sakaci sosai da wannan cuta duk shan hankalin da aka yi duk da sake ular wannan cuta karo na biyu ina ganin mutane da dama suna fita ba tare da takunkumin huska ba saboda haka kaka na ganin cewa shekarun sun yi nisa ya gwammace ya bar fita gaskiya ba san yadda zan yi in taimaka masa ba saurara adu zan baka shawarin da wani dokto ya bani a lokacin shigar cutar da farko gaskiya ne wannan cutar ta ba da tsoro sosai a somawarta haka rayuwa take kuma ya kamata mu koyi gudanar da rayuwarmu tare da wannan cutar gaskiya gaskiya ne kakanka ya manyanta shekaru sun hau yana cikin mutanen da ke kan haɗari sirrin guda ne na wannan cutar shine mutunta matakan kariya an za ka wuta ka sanya ka an wasu ba su ɗauki wannan rigakafin ba to kai kare kanka ka kare kakanka gaskiya ne kuta ba tare da kariya ba haɗari ne zaman gida a killace da zaton an kare kai ga cutar shine ma mafi haɗari ga lafiyar kwakwalwa ƙara hutar tare da matakan kariya da bin shawarwarin da gwamnati ya bayar Na gode Isa da waɗannan shawarwari, kar mu bari tsoro ya cuta muna, mutum ya kare kansa kawai don shawo kan cutar corona. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa.